daga tsintuwa babi na goma sha biyu wanda kuma shine na ƙarshe insha Allah. Ko da na dawo sai da ya kura mutane daga fada tukun muka tattauna maganganun da ya kamata kan wannan jinjira. A wannan lokacin ne na nemi a mallaka min ita a kasancewar ba mu taɓa haihuwa ba. Mai gari ya aminta da hakan aka yi rubutu ya bani ita har na saka mata sunan Asiya. Kasancewar ba a san sunanta ba. Babu wanda ya san hakan sai ni da mai gari da kuma Jummai. A zahiri Jummai ta ɗauki son duniya ta ɗora wa Asiya. Kasancewar ba ta taɓa haihuwa ba, hakan ya sa ta ƙara samun wani matsayi da daraja a idona. Saboda ganin tana ji da tilan ɗiyar ta wato Asiya. Duk da alamu sun nuna za ta kai wata bakwai a lokacin da na tsince ta. Ita kanta Asiya ba ta san cewa ba mu ne iyayenta ba. Saboda irin riƙon amanar da muka yi mata da yadda muke kula da ita. Har Allah ya sa ta girma ta zama cikakkiyar budurwa. Jummai ita ce matar da na fara aure lokacin bata wuce shekara sha biyar ba shekarar mu bakwai da aure amma har zuwa wannan lokacin Allah bai sa mun samu haihuwa ba Hakika Jummai ta nuna min soyayya a zahiri hakan ne ma yasa an ɗauki dukan yarda na bata domin muna zama mu cikin kwanciyar hankali hakan ne yasa na girgiza ganin abin da ta aikata kai mutum sai Allah ban rage ta da komai ba duk wani nau'i na jin daɗi duk da muna ƙauye nakan yi ƙoƙari na ga na wadata ta da abubuwa irin na zamani haƙiƙa Jummai kin cuce ni ba zan taɓa yafe miki ba abin da kika aikata a daidai nan malam ya tsaya tare da zub da hawaye mai zafi a idanuwansa nan take dpo ya fara bawa malam haƙuri ya ba shi tushu ya ce ya share hawayensa za a samu mafita insha Allah wurin ya yi tsit sai irin maganganun nan ake ƙasa-ƙasa kowa yana mamakin labarin da malam ya bayar a daidai wannan lokacin ne dpo ya yi magana ya ce ta yanzu ta ina za mu fara kuma su waye iyayen asiya a ina za a nemo su shin idan suka ganta za su shaida ta ga mu kuma tabbas za mu shaida ta domin koko a cikin dubu jininka ka ne take hankalin kowa ya koma inda aka jiyo wannan murya shin muryar waye ko kuma muryar wace ce Talatu ce ta yi wannan maganar yayin da hankalin kowa ya koma kanta tare da mamakin ta yaya Asiya ta zama 'yarsu kuma ina hakan zai faru ina ai abinda ma ba zai yiwu bane ba cewar Jummai a zuciyarta A daidai wannan lokacin DPO ya magana inda yake cewa to muna jin kiki mana bayani ya aka yi wannan yarinya ta zama yarku kuma menene hujjar ku da kuma shaidar ku a wannan lokacin ne talata ta fara bayani inda ta bayyana asalin wace ce Asiya da akuwa haɗarin har zuwa wajen da suka su yarsu Zainab wato Asiya a inda malam ya raɗa mata bayan ya tsince ta mai gari ya mallaka masa Duk da wannan bayanin bai sa DPO ya gamsu ba saboda a matsayinsa na hukuma dole sai sun yi cikakken bincike sun gano gaskiyar lamari kafin su amince da gaskiyar mutum. Kasancewar yadda duniyar ta koma wani ma zai iya cewa ‘yarsa ce alhalin kuma abin ba haka yake ba. A nan DPO ya ce iya wannan bayanin ba zai ishe shi hujjar da za ta sa ya gamsu ba. Yana so ya ga wata cikakkiyar shaida ta hoto ko makamancin haka ko kuma shaidar mutane mafi yarda a cikin yankin. Talatu ta ce tabbas akwai hotuna saboda haka za ta je ta ɗauko. Tana roƙon DPO ya ba ta umarni. Yarje mata yi inda nan take Talatu ta je ta ɗauko hotuna. da zuwan ta ta damƙa DPO wanda shi kan shi malam bai san da su ba saboda hoton dangin Maryam ne suka ɗauki nauyin yin shi ba tare da malam ya fito a cikin hoton ba saboda baya nan lokacin da aka yi cikin ikon Allah ko take malam Isa ya hangi wannan hoton a nan ya magana ya ce tabbas da wannan rigar na tsinci wannan yarinyar domin ko yanzu haka rigar na nan na ijiye ta saboda ita kadai ce shaidar da za ta iya nuna wannan yarinyar ita ce ko akasinta nan take talata farin ciki ya mamaye ilahirin zuciyarta malam kuwa tsabar farin ciki rasa ina zai saka kanshi yayi bai taba tunanin hakan zai faru da shi ba bai taba tsammanin zai ga gudan jinin shi ba bai taba tsammanin zai ƙara saka ta a cikin idanuwan shi ba muryar mai gari suka ji yana cewa tabbas da wannan riga malam isiya ya zo da yarinya fadata kuma da ni muka yi shawarar ya ajiye ta saboda wata rana ko da iyayen yarinyar za su bayyana nan take dpo ya hamdala tare da cewa to masha Allah alhamdulillah na gamsu da wannan bayani naku haka kuma na aminta da dukkan bayananku yanzu muna kan bincike domin kwatarwa yarinyar nan haƙƙinta saboda haka mun gama da wannan kes ɗin za ku ɗan jira mu idan mun kammala namu binciken za mu hukunta waɗannan yaran da suka yi ƙoƙarin hallaka yarinyar nan suka raba ta da mutuncinta suka tozarta rayuwarta suka saka iyayenta cikin tsananin damuwa sannan iyayen Asiya suna da ikon su karɓi ɗiyarsu ko kuma su bar masa ita saboda ɗawainiyar da yi da ita. Daga haka babu abin da zan ce sai dai in ce Allah ya ci gaba da kare mana zara'a ya raba mu da mummunar kaddara. Ita kuma wannan yarinya Allah Ubangiji ya ba ta lafiya ya kuma fito mata da miji ta yi aurenta kamar yadda aka da ranar. Sai magana na ƙarshe wannan yarinyar ya kamata a ce duk wani gwaje-gwaje an yi shi kuma an ce a ƙara yi saboda gudun afkuwar wata matsala ko ciki ko wani abu na daban nan dai wannan zama ya tashi yayin da talatu da malam isiya suka fito cikin farin ciki ita kuwa ta tuni ido ya raina bata malam kuwa gaba ɗaya yanayinsa ya sauya zuwa damuwa ganin za a raba shi da yarsa wacce ya raina tun tana ƙarama ga kuma abin da matarsa ta yi masa na cin amana da wannan tunanin har suka fito waje Talatu na riƙe da hannun Asiya. Motocin suka shiga domin suna son su je gidan Malam a ga muhallin Asiya tare da tattauna sauran maganganun. Nan take gaba ɗayansu suka ɗunguma zuwa gidan su Asiyar inda aka ƙara gaishe-gaishe tare da ƙara yi wa juna jaje akan abin da ya wakana. Daga bisani suka fara ɗora maganar da ta tara su. Ashiru ne ya fara magana, samun damar magana inda yake cewa yana mai neman izinin a bashi auren Asiya shi zai aure ta. zai zauna da ita domin Allah ba domin wani abu ba kuma baya son a ɗauki dogon lokaci ba tare da an yi wannan auren ba sannan ya juya akalar zancen shi wajen malam isiya inda yake kallon shi ya ci gaba da cewa malam isiya a matsayinka na babban mutum mai dattako da daraja a idanuwan al'umma bai kamata ka zauna haka babu aure ba tunda har hakan ya zo a matsayin kaddara to yana da kyau mu ajiye shi a ma'ajin kaddara ina roƙonka akan ka auri mahaifiyata ta maye maka gurbin matarka da ka rasa a yau amanar malam isiya ta sa ashiru a tu ya nemi da ya auri mahaifiyarsa kasancewar dama tun da mahaifinsa ya rasu bata ƙara yin wani auren ba saboda atu ya gamsu da kirkin malam isiya wannan ne yasa ya ga ya dace ya zauna da mahaifiyarsa domin ya zamar masa uba a gare shi. Malam Isiya bai yi wata wata bai amsa buƙatar Atu. Kasancewar halayyar Atu ɗin na girmamawa da sanin ya kamata ya tabbatar masa cewa lalle Atu ya fito daga gidan tarbiyya. Bayan amincewar Malam ya farin ciki ya kama Atu, kasancewar ya samu uba na gari domin ji yake tamkar mahaifin nasa ne ya dawo duniya. A bangaren su Jummai kuwa, A nan take DPO ya ba da umarnin a kama Jummai ta sakayar ta yayin da ya ba sauran yaran su umarnin su hada da su dan gaske a garkame su waje daya. Tuni DPO ya ba da umarnin mika su kotu bayan sun gama shan duka sosai. DPO ya sa aka dake su saboda gudun ƙara faruwar hakan a gare su ko da sun fito daga gidan kasu. Don tabbas sai sun yi zaman gidan gyaran hali ko don su yi hankali ciki kuwa har da Jummai ta Malam Isiya. Ita ma Jummai ba a bar ta ba haka aka taso iyar ta zuwa station domin amsa tambayoyi. Tuni DPO ya haɗa su gaba ɗaya ya tura su kotu. Bayan tura su kotu alƙali ya sa ranar da zai yanke hukunci idan an gama bincike. Sannan ya ba da umarnin a miƙa su prison ajiya kafin a kammala bincike. Haka Jummai ta yi kukanta ba wanda ya tausaya mata. Su kuwa su ɗan gaske ko a jikinsu domin ko idan da sabo sun saba zuwa gidan gyaran hali. Ba shi ne na farko ba, wannan ne dai ya zo musu a yanayin da ba su shirya mashi ba. Ɓangaren Ashiru kuwa baki har kunne saboda ya samu matar aure. Sannan kuma gashi ba da jimawa ba mamansa za ta maye gurbin Jummai. Wacce tuni Malam Isiya ya yi mata saki uku sakamakon abin da ta aikata masa na cin amana. Bayan ya ɗauki yarda ɗari bisa ɗari ya damƙa mata. Haka ita ma mahaifiyar Atu a shirye take domin auren Malam Isiya. Tunda ta ga irin halin da ya tsinci kansa sannan ta yaba da halayensa na dattako. haka ne yasa duk sanda suka zo na da ɗan nata wato atu takan yabi malam isiya banda murmushi babu abin da atu yake yi sai ta yi ashiru sai ya fara tsokanar ta da ashe dama mama har yanzu kina son aure da uwa take mashi ta ce ka ji iri wane ne ya jajibo mana auren ba kai ba shine zaka ta sani gaba da shegen tsokana ta shika bani wuri haka zai miƙe yana dariyar shaƙiyanci Bangaren su Talata da Malam kuwa farin cikin da suke ciki ba zai misaltu ba. Sakamakon bayyanar 'yarsu Asiya wato Zainab asalin sunan da suka raɗa mata kenan. Bayan Malam Isiya ya tsince ta ne ya sanya mata Asiya. Haka Asiya ta tsinci kanta cikin sabuwar rayuwa. Domin ko ta samu kanta a gida wanda ba a nan ta taso ba. sannan ga tunanin irin abin da ya same ta tare da mamakin abin da Jummai ta aikata a matsayinta na uwa a gare ta kafin ta san asalin iyayenta idan ta tuna wannan abu yana matukar bakanta mata rai domin kuwa ba ta taɓa tsammanin Jummai za ta aikata mata hakan ba Talatu sosai take ƙoƙarin ganin ta gyara ɗiyar tata domin kuwa raunin jikinta take son ya warke sosai ta yadda za ta ji daɗin haɗa mata kayan gyaran jiki da kyau lokaci zuwa lokaci a tu yakan zo zance duk da ita dai Asiya a kunyata take zancen domin ita mutum ce tun asalinta mai matuƙar kunya tun tana sun nemi shi kai idan ya zo har dai ta saba da shi zuwa yanzu ta saba gidan ta fara mantawa da jimmai sai dai malam isiya yana nan daram cikakken ranta domin ko ta ce ba za ta taɓa mantawa da shi ba Shi ne mutumin da ya maida ta mutum ya inganta rayuwarta da ilimi. Ba ta da abin da za ta yi ta biya wannan bawan Allah. Sai dai a kullum tana mashi addu'a Allah ya saka mashi da gidan aljanna. Magana dai ta yi nisa tsakanin Atu da Asiya. domin ko har an tsaye da ranar aurensu inda aka sa rana ɗaya da auren Malam Isiya da Maman Atu. Ba wani dogon lokaci suka saka ba, sati uku ne a cewar Atu babu amfanin saka dogon lokacin, tunda dukkansu a shirye suke. a yanzu sun zama ɗaya ba su buƙatar jan wani dogon lokaci rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya a yau ne dubban mutane suka shaida ɗaurin auren ashiru a umar manaja tare da san kaceciyar amaryarsa asiya haka kuma an ɗaura na malam da mama taro ya yi taro babu abin da za mu ce sai dai allah ya ba amare zaman lafiya da zuriya ɗaya ba ya kare su daga sharrin shaiɗan An kai Asiya gidan Atu da ke anguwar Rimi. Yayin da Muhammad ta zauna a gidanta ta nemi malam ya koma can su ci gaba da rayuwar su Haka dai al'amura suka yi ta tafiya komai ya daidaita. Zama na aminci da amana ake yi tsakanin waɗannan ma'aurata. Talatu a kullum suka zauna da malam sai ta ce Allah mun gode maka da bayyanar wannan baiwar Allah. Malam gashi har yanzu Allah bai ƙara ba mu wasu yaran ba. Ko za ka ƙara aure ƙilan mu dace. tunda dai na lura matsalar kamar daga ni ce tunda kai ka ga da zarar Talatu ta fara wannan maganar malam yakan ce ni ba zan ƙara aure ba idan ita kaɗai ce rabon mu Allah ya sa salar ta mu samu zuri'a masu albarka amin Ɓangaren su ɗan gaske da Jummai sai da suka yi wata takwas a gidan yari. Dan shi alkali ya manta da su sai da aka ɗauko tsofin masu laifi aka duba nasu. A lokacin ne alkali ya yanke musu hukuncin bulala da kuma ɗaurin shekara ashirin a gidan yari saboda irin munanan ayyukan da suka aikata. Yayin da Jummai aka yanke mata hukuncin shekara uku gidan yari ko kuma ta biya tarar abin da ta sa aka aikata wa Asiya. Tun daga lokacin da aka faɗi wannan hukuncin, Jummai ta fara hauka tubura. inda ta nemi ta yi tsirara a cikin kotu. Alƙali yana ganin haka ya bada umarnin a sake ta ta shiga gari tunda ko an rufe ta babu amfanin da za ta yi musu, ta riga ta haukace. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duka duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan littafin na daga tsuntuwa kuskuren da ke ciki Allah ya fi mana darasin da ke ciki Allahu ya ba mu ikon aiki da shi. Mun gode ma sauraron mu kada dai ku manta ku ci gaba da kasancewa da tutar Arewa TV. Sai mun kasance tare da ku a wani sabon labari namu insha Allahu eh, na so bai san wasa ba. To sai ku kasance tare da ni domin sauraron shi insha Allah. Mun gode, mun gode, mun gode. Ina ganin comments na ku muna godiya sosai da sosai da sosai. Mun gode.